وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wannan shine zaman mu na biyar a cikin zaman makin da muke yi domin tarjama da kuma ɗan karin bayani akan baitukan da ke cikin littafin Ibn Durayt maqsurat Ibn Durayt wannan da Hausa ake cewa kirfi wandan lugha mun tsaya a baiti na 37 zamu tashi baiti na 38 har yanzu dai yana gaya mana cewa ba fa a kansa aka fara mutum ya nemi abu ya rasa ba sai yake cewa hal ana bid'un min arani na ula jara alaihim sarfu daharin wa'tada fa in alanatil maqadirul ladhi akiduhu lam alu fi ra'bis sa'a yace hal ana bid'un amma ana bid'un ni ba ni ne farin ba ba ni ne na farko ba ba kai na aka fara ba min arani na a cikin mutane maɗaukaka hanci arani jam'i na al'irnin al'irnin din kuma shine karan hanci amma kinaya ce ta cewa wa'anda a cikin al'umma su ake kallo kamar yadda da ka taho inda za a cire hancinka ba za a gane ka ba to mutanen da in aka ebe su a cikin al'umma to gaba ɗaya ma babu al'umma to yace ai ba ni ne a cikin mutane maɗaukaka ba min arani na ula maɗaukaka karan hanci waɗanda suke ainihin masu ɗaukaka jara alaihim sarfu dahari wanda sarfu daharin juyawar zamani jara alaihin ya karkata ya hana su samun abin da suke so wa'ata da kuma zamani ya musu shishigi ba a kaina aka fara ba aljauru shine karkacewa ubangiji subhanahu ta'ala ce wa 'ala allahi sabili wa min haja'ir walau sha'a lahadakum ajma'in wa ja'ir akwai hanyar akwai qasdus sabil hanya wacce take miƙaƙiya wa minha ja'ir akwai kuma bauɗaɗɗiya daga nan ake cewa da mutum ja'iri idan ya karkace wa hanyar daidai a shari'ance kuma wanda yayi zalunci ya ƙiye yi abin da ya dace shine aljau to sai yake cewa to fa in analat min maqadir allazi akiduhu fa in idan al maqadir shirin Allah analatni ya bani allazi akiduhu abinda nake kitsawa nake nema in har Allah ya bani abinda nake nema wannan mata da nake so ko wannan matsayi da nake so in na samu lam'alu. alu ba yi ƙasa a gwiwa ba fi ra'adis sa'a wajen ɗinke a baraka ko wajen gyara danna an fahimta ko lam alu ba yi ƙasa a gwiwa ko bazan zan taƙaita ba ubangi subhanahu ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'alunakum khabala yace ya ku inda kuka yi imani kada ku riki basake ciki daga wajen wayansu ba ku ba basake ciki shine wanda za ku iya ganawa da shi ka gaya min damuwa ka gaya min ka da ka wanda za ka jikin jikinka da shi saboda to min duni kun ku je wajen wata wani addinin wata al'umma ku ɗauko wani ku kawo shi shi za ku dinga gaya wa irin wannan la ya aluna kun khabala domin ba sa taƙaita ɓarna ba sa taƙaita muku ɓarna haka Allah ya ce wala ya atali ulul fadl minkum wasa'ati kada masu falala da yalwa ya atali su taƙaita su yi ƙasa a zuwa. sai zama ta'ul isti'al ce ta shiga domin karfafa ma'ana wasu kuma sun fassara wala ya asali kada su yi rantsuwa don aka duba waƙin sirina abubakar da kuma ƙira'a shaza wala ya ta'alla ulul fadlin to kuma ga hadisin Hussein ibn Misan yake ce Allah ya ƙara da a gaishe shi wata yar wata ta biyo wajen Annabi sallama ta gama za ta tafi mazala ce a za tu zaujin anti kina da miji ta ce eh ya rasulullah ina da shi ya kike a wajensa ta ce abzul juhdi wala alu illa ma a jastu an ina kokari na ba na taƙaitawa ba na yin ƙasa a zuwa sai maza Allah sallama ce to ki dai duba ki sake duba yadda za ki masa fa inna ma huwa tuki wa ruki?" Ta kuma hadisin mu'azu dan jabal da maza Allah sallama aike shi ya ce bima tahkum qala bi kitabillah qala fa in tajid qala fa bi sunnati rasulillah قال فإن لم تجد قال أجتهد برأيي ولا آل قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله بما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تو sai ke cewa lam alu ba zan yi ƙasa a gwiwa ba fi ra'abi sa'a wajen ɗinke baraka ko kuma wajen gyara ɗanna wa ma amru ila autarihi fahtabba minha kullu alil mustama fastanzala zabba a wa hiya min uqabi luhil jawi a'la min tama yace wa qad tama amru sannan amru ibnu rabi'a shi ma sama ya ɗaukaka ila autarihi zuwa neman jini na wan babarsa da aka kashe shine jazimatul abrash wanda zabba'u ta kashe an gane ko to ya nemi ya shafansa ta autar kuma jam'i na alwatar alwatar kuma shine neman jini na wanda aka kashe wa mutum shi yasa a cikin hadisi Abdullahi dan Umar manzala sai yake cewa allazi tafutu salatul asri faka annama watara ko wutira ahluhu wa maluhu kamar wutira ahluhu kamar an kashe masa dangi yazo yana neman sai sai ya biya ahtatta minha wato eh, ihtabta kullu alim alil mustama duk wani wanda yake ya kai ƙololuwa to ihtabta min ha sai da ya sako da shi daga wannan ƙololuwar dan ya nemi jinin dan uwansa dan uwan mahaifinsa amma me ya faru fastanzala zabba'a sai da ya sako da wannan sarauniyar zabba'a kasaran ala tilas wahiya ita kuma zabba'u a lokacin da shi amru ya sako da ita a'lamunta ma tana mafi tsoruwan majingina min uqabilu hiljau fiye da gaggafa ta sararin samaniya an san gaggafa ko wani tsuntsu ne wanda ba tsuntsun da balarabe yake da tatsuniya da karerai a kansa irin wannan gaggafa da na addini da wanda ba na addini ba wai suna cewa lokacin da annabi sulaimanu ya ce maliya la'arar hudu-hudu an kana min al la'u'azziban na azaban shaidan gaggafa aka ce ta je ta nemo shi sai da ta tashi sai da ta hango kwallon duniya sai ta saito inda alhudu-hudu ne tana zuwa ta dira a kanza an ce ita kanta mikiya ma tsoron gaggafa take yi to to uqabilu Jawi. gaggafa ta sararin samaniya akwai wanda zai iya tsalle ya kamo ta to ita zabba'u inda take a alamunta ma ya fi zama tsananin majingina fiye da wannan gaggafar amma duk da haka sai da ibi ta isa ko da ita daga ƙasa to ya abin ya faru da farko dai kana da bukatar ka san waye amuru shi amuru din mahaifiyarsa sunanta raƙashi babansa kuma Shi ne rabi'a shi kuma babanta bararren bawa ne na jazimatul abrash yana masa aiki yana shayar da shi giya to sai ana nan a cikin sirri sai soyayya ta kulle tsakanin shi rabi'a da raƙashi raƙashi ake cewa ko kamar hazani raƙashi ah, da sauransu da ah, abin nan ƙaɓani da nawari ita ma a lugatu ghairu quraish to sai soyayya ta kullu tsakanin su abu yana haɓaka yana kawai rannan sai raka shi ta ce masa ka aure ni kawai yace ke rufan asiri ta zan yin ya auren ki kina kina kanwar sarki kina sarauniya in ce zan aure ki tace kana so yace a wa zai ki mm. sai ta ce to ba za ka shayar ba kana zuwa ka shayar da shi giya ba tace to in ka tashi shayar da shi asihi sirfan ka shayar da shi giya tsura kakka sirka ta da ruwa eh, madara kamar madarar giya ke to fa in samin faktubni inda hu ka gama tafa Allah ya ka guji <laughs> shi kenan ya ce tukin zuwa da ba da ya tashi sai ya ji shayar da jazimatul abrash giya madarar giya sai ya bugu yana buguwa sai ce masa ranka ya daɗe ina neman auren raɗa shi ce daga sai kake ce ya ce to je ka kira mutane aka je aka kirawo mutane ya ce a je a kawo abinci da komai ya ce ku shaida na ba shi ita kuma ya yi marisa a lokacin ya yi mankas to sai raɗa shi ta ce maza maza ka tare da ni kuma ka min ciki a daren nan kaga sirki ya shiga kenan kawai aka yi mata kunshi aka yi komai kafin jazima ya farfado tunda ita giyan an ta madararta ana daɗewa a farfado ba shi nan ciniki ya shiga har ta samu ciki sai da ya farfado raƙa ta shigo sai ce a ah. sai ya ganta da kunshi irin kunshin amare sai ce a ah. raƙa me ya faru ne sai ta ce a ban gane me ya faru ba ka kira wani ka aurar da ni yace kake min wasa fa shi shine yace haddisini raqashi la bi abi hurrin ce an bi hajini haddisini raqashi la bi dunin fa anti ahalin liduni wannan ina jin kun san nuniyar nan ita ke rakashi gaya mun kacci min ƙarya zina kika je kika yi da bawa kacce mun ƙarya ko wani ɗan iskan kika samu ya muke ciki shi gwanda ma wani ɗan iskan amma kai ya zama bawa ya ce ko kuma ƙasƙantacce ne kin gani kin dace da ƙasƙantacce kenan ai kuwa sai bayani ya bayyana ƙarar cewa rabi'a ne ya aure ta ya koma aikwato shi ya bi shi da ya bi shi sai ya kashe shi shi jazimatul abrash ɗinki wanda aka kashe shi a karatunmu na baya da ya kashe shi sai ci gaba da rainar wata har sai da ta haihu da ta haihu sai ta haifi wannan amur din wa karta ma amur to sai Allah ya jarrabu shi kuma zai masu al'abara shi da ƙaunar amur ya zama duk duniya ba wanda yake ƙauna irin amur ibn rabi'a to tafiya sai tafiya yaro sai ta so da hazaƙa hatta in sun zo da yara abokanansa a gaban sarki baya wawa baya yin abubuwa na da yara suke yi sai wannan ya ƙara sawa shi jazima bai taɓa haihuwa ba sai yake tunanin ya ma samu wanda zai gaje shi kaga rubba amyatin min ghairi ramin to a tatsuniyar sai aka ce ba a yi aune ba sai aka nemi amro aka rasa aka neme shi aka rasa ashe aljanu ne suka ɗauke shi iftaqafatul jin <laughs> aka yi neman duniyan nan shine shi jazimatul abrash din sa duk wanda ya nemo masa amru to zai ba shi rabin mulkin sai da aka yi shekara da shekaru ba a samu amru to wata rana waɗansu mutane daga can wata uwa duniya su su biyu da malik da waye sai suka ce suka ya kamata su ta neman arziki su je mana su kai wa jazimatul abrash ziyara su masa kyauta ko za su samu wani abu a wurin shi to sun keto daji suna cikin tafiya sai suke jin hayaniya kamar irin ta mutum suna zuwa suka tarar da mutum a inda ba a samun komai sai namun daji suka ce kai waye kai sai sunansa amr rabi'a ne kake amince shi a nan ke rayuwa ya aka ce jami ne suka kai suka aje shi bai san yadda zai koma ba sai suka ce aika wannan tallahi shine ibn ukhti rabi'a a ibn ukti jazima suka ce da Allah ya gama ko in ba shi ba sai suka ɗauke shi kawai sai suka taho da shi suna zuwa da shi suka danka shi a wurin wasa ta yi masa wanka ta shirya shi ta komai kawai aka je da su gaban shi jazima kawai ya gan ya tashi ya rungume shi hankalin zai tashi yace ce me ya faru suka ce gashi gashi gashi sai ce to ku faɗa min abin da kuke so kun amince in ba ku rabin mulki na suka ce a ya ce to me kuke so a duniyar nan in muku shi suka ce kawai muna so mu zama abokan shan giya to su ne za ka ji ana cewa nadmana jazimata wanda idan kun tuna a cikin waƙar mutammin ibn waira lokacin da yake yaban dan uwansa da aka kashe a yakin ridda malik ibn waira wanda Khalid ibn Walid ya kashe shi Allah ya ƙara yadda ga Khalid sai yake cewa wa kunna kanadmani jazimata hiqbatan min ad-dar hatta qila lan yatasadda falamma tafarraqna ka'anni wa malikan litulit litulit istima'an lam nabis laylatan ma'a ko litulit firaqin lam nabis laylatan ma'a wanda wannan baitukan suna na Aisha ta dinga maimaitawa lokacin rasuwar dan uwanta abdulrahman da ta je kabarinta ta ganshi wa kunna ka nadmane jazimata sai zama inda za su ga jazimata sai ka ga waɗannan abokan shan giyar tasa guda biyu yanzu kun ji labarin jazimata al'abrash abrash da amr rabi'a ko shi ta an kara muku da nadmana jazimata wanda kuma misali ne na soyayya an kana karanta makama za ka ji wani lokacin yana buga misali da shi auka nadmane jazima ko saboda tsabagen ƙauna da wala'i sun zama kamar nadmane jazima saura minti nawa saura minti goma wato da saura to shi auru ibn rabi'a lokacin da jazimatul abrash yake shirin ya auri zabba akwai wani kasiru ibn sa'ad daga cikin fadawansa yana da hikima da ra'ayi tintin sai da ya hana jazima cewa shi fa bai ga hikimar ya ce zai auri wannan sarauniya ba. ya kana duk abin da kake da shi kuma kace sai ka haɗa kai da wata sarauniya zabba'u ya ƙi ji kuma ya ce to tun da ka aure ta idan kuka je kuka keɓe idan ka ga fadawarta sun kewaye ka to ka yi kaza in kuma ka ga sun gaishe ka sun tarwatse ka yi kaza ƙarshe dai ya shagala da ita amaryan nan tasa kuma ƙarshe abin da ya zo ya faru ya faru to lokacin da za a tafi akwai wani doki wata godiya ta ta shi sarkin ana kiranta al'asa al'asa an ce tana yin gudunta na yini ɗaya tana yanke tafiyar wata guda to shi ne shi ɗin sai ya ɗauke wannan al'asa ɗin da ta kasa ne aka kashe sarkin sai ya gudu da asa lokacin da shi jazima ɗin ya ga amur ya ga ƙasir ya hau kan asa ɗin to sai faɗo ta magana da har yanzu ta zama karin magana ce ma balla man tajri hil asa wanda duk dokin asa ya tafi da shi to ba zai bata ba inda zai a duniya zai iya dawa saboda wannan doki zai iya kai shi duk inda yake so a cikin lokaci ne ai bahaushe yake cewa ko yanzu kasuwa ta tashi dan koli ya ci ba. to da ya gudu da wannan asa din bayan ƙura ta lafa sai ya dawo wajen amr rabi'a shi kafir bin sa'ad sai sai ina so in taimake ka ka dawo da mulkin mahaifinka to ya za a yi ya ce to dabara za mu shirya ka tara mutanenka ku mun duka ku min hanci ku yanken kunne na ku tura ni wajen zabba'u sai ce anta inda na rajulun aziz laisa haza bi wafa'in laka ai wannan ba zai zama mun yi maka abin da ya dace ba yace ni na faɗa muku haka to garin da suke sunan garin baƙa a nan aka zauna aka kitsa komai to ita kuma gabanin haka ita zabba'un ta taɓa yin wani mafarki da ya firgita ta sai bokayenta suka ba ta fassara cewa akwai wani amur shi zai kashe ta kuma zai zo ya riske ta ne har gida har ɗakinta to sai ta sa aka yi mata wani rami da ƙofa a bakin ramin ta yadda akwai kofar da ita kadai take fitowa a bakin kofar da ta fito za ta shiga ramin zai bulle da ita gidan yar uwarta daga nan za ta iya guduwa wai gudun ko ta kwana duk ran da wannan amrin ya zo kashe ta za ta iya guduwa ana ganewa ko to sai a mu dawo garin bakka kun ga a bakka aka zauna aka kitsa komai akan cewa a guntulewa kasiru hancinsa aka yi masa hakan aka tura shi wajen zabba'u to ne sai yan magana ke cewa bi baqata ubrimal amr karin magana ne wannan tun daga lokacin ya zama karin magana ma'ana tun a baka aka kitsa komai da haka in mutane suka zo maka suna nuna maka kamar yanzu ka ce ka ina bi baqata ubrimal amr ai tun ran gini tun ran zani tun ran kani tun ran kari tun ran tubani shi kuma kasir da ya cire hancinsa sai ka ji an ce li'amrin ma jada'a kasirun anfahu ba banza ba ga kafiru ya cire hancin akwai abin da yake nufi shi ma ana sanya shi a matsayin karin magana ga wanda duk ya shirya wata asara don ya ci riba sai a ce li'amrin ma jada'a kasirun an shi shikenan sai kafiru ya zo gari aka kamo shi taga-taga aka yi shi wajen zabba'u me ya faru ya ce ai na yi aron gama ne da mutanen garin baka saboda ƙaunace da nake sun ce ma wai hatta kashe jirzima ma da aka yi ni ne ma na ba da shawara ta ce da gaske yanzu kai dama kana ƙaunar ma kai ce tuna ba ni ku nake ƙauna ta ce to a ajiye shi a yi jinyarsa aka yi jinyarsa aka gyara masa ya komai bayan shekaru sai da ya zama ya sauƙi ya yi komai sai ya kwaɗaitar da ita akan kasuwanci sai ta haɗa shi da waɗanda za su fita su je su yi kasuwanci ta ba shi kuɗi ya fita to da ya tashi sai ya biya ta wajen amur bin rabi'a sai ya kara masa kuɗi sai ya je da zai dawo mata da riba sai ya siyo mata abubuwa da yawa a zuwan kuɗin ta da ya kawo wannan don ya kwaɗaitar da ita ta sake tura shi a gaba aka yi na ɗaya aka yi na biyu to a na uku da ya siyar da kayan sai ya zarce wajen amur sai aka haɗa aka yi manyan akwatuna aka haɗa sadaukai da jarumai duk sai aka sa su a ciki an gane ko? Mm. to da aka yi wannan sadaukan da jaruman aka sa su a ciki sai aka kukkule su a cikin akwatin aka dora su akan raƙuma raƙuma suna tafa niki niki niki niki niki har sai da suka zo gari suna zuwa gari to ita kuma tana iya hawa sama ta hango abin da yake tafa daga nesa sai ta ce a dakatar da raƙuman sai aka dakatar da raƙuman da aka dakatar da raƙuman shine sai take tambaya shine suke cewa malil jimali mashiha wa ida malil jimali mashiha wa ida ajandalan yahmilna am hadida am sirfanan baridan am sarfanan baridan shadida am rijalu jissaman qu'uda tace ya ni gara kuman suna tafiya niki niki ne suna dauke da karafa ne ko suna dauke da tama ne ko suna dauke da kaza ne ko kuma dai mayaka aka sa a ciki ashe ta canka aiko sai da aka zo duk da inda take kawai sai mayakan suka fito sai yaƙi ya kace ba shiri to shine ta shiga nan ta fita can ta shiga nan tana shiga kofar da za ta shiga ramin sai ta ga amru a gabanta da takobi sai ta tabbata kwananta ya ƙare abinda aka gaya mata nan shi zai tabbata to akwai zobe a hannunta da guba kawai sai ta tsotsi goban kafin ta tsotsi sai ta ce biya dila biya da amsu gwandan kashe kaina da in bari wani amri ya kashe ni sai ta mutu to shi ma suke nan fa'ar talatu masalan suke nan da wani ya maka gwanda kai kai wa kanta ya ce biya dila biya da amsu gwanda ni in ci da ɗaya'yana a kan in bari a banza a zo a ta tuke ni to shi ne sai amri ya kashe ta to shi ne sai yake ta watan zalar zabba'a shi amrin sai da ya sauko daga zabba'u kasaran ala tilas wahiya alhali ita zabba'u alamunta ma tana mafi tsayin majingina min uqabi luhil jawi fiye da gaggafa ta sararin samaniya to kun ga shi ma amma duk da haka yaya amma duk da haka shi ma dai bai tsira daga sharrin rayuwa da mutuwa ba ya ce wa saifu nista'alat bihi himmatuhu hatta rama ab'ada sha'awil murtama fajarra al-ukhbusha thumma naqi'an واحتل من ko كو ko كو غمدان محراب الدماء yace wa saifu sannan saifu ibn ziyazanin wani ko a ce maliku saif ibn zanin ko kuma saifu ibn ziyazan shi ma yana da dogon labari da tarihi dama shi wannan da shi da ibnul wannan mai ashamaq maƙiya don Allah dan mun gama da wannan la'allar sai mu sata sun cika ta da tarihi na ayyamul arab da tatsuniyoyi irin wannan wanda za ka dinga gamuwa da su a cikin karatuttuka na tarihi da kuma lugha to shi ma yana da nasa tarihin shi malikus saif ibnu Zanin, wanda kun san asali yaman lokacin hirak da asali ana zun addinin annabi isa a yaman to sai aka yi wani sarki lokacin da ya dinga haƙa rami yana binne su allahu alam malamai suna cewa ita ce kistar da allah ya bayar cewa utila ashabul ukhdud su ne ashabul ukhdud din mutum ɗaya ne ya tsira da ya tsira bai tike ba tun daga yaman sai da ya je har hims wanda a nan ne fadar herakal take ya faɗi ya gaisuwa ya faɗi halin da ake ci shi kuma herakal da ya tashi sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga abraha ko kuma zuwa ga sarkin habash shi ne dai ibraha ɗin ko abraha A kan cewa ya tun da habasha tana ƙarƙashin hurumin kisra a hurumin ƙaisar sai ce ya tashi su tashi su biyu su je su kai ɗauki ƙasar yaman to da suka je sai suka kashe shi wannan sarki da suka kashe shi kuma suka ceci mutanen nan aka koma addinin annabi isa to sai suka yi wuri suka zauna to shine shi ibraha ɗin ko abraha sai ya kashe wannan abokin sarautar tasa sai ya zama shi kaɗai yake wannan mulkin gabanin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabanin haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa lokacin da shi a ah, hirakal din da labari ya zo masa ya rantsuwa akan sai ya taka makwankwaɗiyar kan abraha to kuma sai la ya ta'anna arda sana'a sai ya taka ƙasar sana'a da ƙasarsa kuma ya taka makwankwaɗiyar shi abraha shine aka sa abraha ya tafi a ƙasa ya je har inda yake ya yanko gashin makwankwaɗiyar kansa ya bashi ya taka domin ya warware rantsuwarsa ya ibo ƙasar sana'a ya kai masa har ya ce ya taka don ya warware rantsuwarsa to sai zan to kun ga mutanen habasha sun zo sun ci ina da yaƙi sun ci yaman ko to akwai saif ibn ziyya zane shi ya yi ta ƙoƙari akan sai ya dawo da mulkin ubanta to shi ne da ƙoƙarin ya dawo da mulkin mutanensa ya shiga ya fita ya shiga ya fita har sai da ya je wajen ah, hurmus shi ne kisra kenan ya nemi ya taimake shi akan ya ba shi rindina ya zo ya da da mulkin gidansu ya kori mutanen habash to lokacin da ya je sai shi hurmuz ya yarda to ya yarda zai ba shi rindina amma bayan ya ba da bai sai fadawansa suka ce masa ranka kai daɗe yanzu wannan ƙasƙantattun larabawan su za ka taimakawa lokacin balarabe ba a bakin komai yake ba sai ce shi ai yayi alƙawari ba ƙaramin mutum bane ba zai fasa ba sai suka ce to in dole sai ka a tafi kurkuku a je a ego wanda aka yanke musu hukuncin kisa gaba ɗaya a tattara masa su ya tafi da su idan Allah ya taimaka aka ci nasara kar ka samu ƙarin hurumi an kuma aka kashe su dama an kashe wa'anda dama an yanke musu hukuncin kisa shi kenan aka yi hakan aka haɗa shi da wa'anda dama an yanke musu hukuncin kisa to ya tafi da su to bayan ya tafi da su ne a hanya Allah ya taimake shi ya haɗa kansu kuma shi da kansa ya je ya kashe sarkin habashi ya dawo da mulkin garinsu wanda wannan kisar umayyatu bin Abisal, ɗaya daga cikin mawaƙan jahiliya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saura kiris ya musulunta da waƙarsa a cikin wata waƙarsa da ya mai baiti goma sha uku yana cewa liyaqlubu sa'ara ليطلب الثأر أمثال ابن ذي يزن في البحر خيم للأعداء أحوالا أتاه هرقل وقد شالت نعامته فلم يجد عنده بعض الذي سال ثم انتهى نحو كسرى بعد عاشرة من السنين لقد أبعدت إيه لقد أبعدت إيغالا حتى أتى ببني الأحرار يقدمهم تخالهم فوق مثل الأرض أجيالا من مثل كسرى شهنشاه الملوك له aw misla aw misla wahzara yawm al-jaysh id sala lillahi darruhum min usbatin kharaju ma antara ma intara lahum fi an-nasi amsala غر جحاجحة بيض مرازبة أسد ترب ترب منين turabbibu fil ghaibati ashbala zuwa ƙarshen abin da ya faɗa wanda wannan ya nuna kamar akwai asali a cikin iskar ta saboda wannan waƙar ta umarci bin abisal to sai ya ci wannan nasarar to da ya dawo da mulkin amma shi ma daga baya kuma an kashe shi to shine anan dan dorai da yake cewa wa saifu nista'alat bihi himmatuhum saifu bin ziyya zanin shi ma himmarsa ista'alat bihi ta ɗaukaka shi hatta rama har sai da yayi wato yayi jifa ya jefa kibiya da sha'awul murtama mafi nisan fage na abin nema fajarra al'ubusha summan naqi'an sai ya kwankwaɗa wa mutanen habasha ko habashawa wani dafi wanda yake mai halakarwa wahtalla min gimdana mihrabad duma kuma wahtalla ya je ya sauka mihrabad duma a masallacin gunki min gimdana na kabilar gimdan su suna da masallacinsu na gunki wanda baya taɓuwa amma shi sai da ije isauka a wurin ya yada zango saboda tsabagen isa to amma shi ma ya kai zuwa yanzu ya kai zuwa yanzu ba shi ma mutuwa ta gama da shi don haka ba a kai na farau ba